A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa da abokan arziki ina muku fatan alkhairi barkanmu da dare barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yayi sallah lafiya to Allah maimaita mana. Allah maimaita mana Allah maimaita mana. Allah sa mu dace Allah ƙara annabi daraja. Amin amin amin summa amin. Har kullun dai garmin almajirin naku ne Abubakar Sadiq Umar wanda ake wa lakabi da sarki mai dabaru. Allah ya sa mu dace. kamar yadda na saba su ku surka masu amfani bangaren asuraro da dai sauransu na kan sako muku kan amfana to ina mika daidai suwana ga manyan shehunnai ga manyan almajirai da cikin wannan majamu'a ta mu mai albarka ina muku fatan alkhairi to har kullum dai karamin almajirin naku ne sarki mai dabaru kamar yadda na saba sakan muku surka masu amfani ake yan uwa suke kokari suke jarraba suke ganin amfanin abin suke biyo mu suke gaya mana cewa sun jarraba to mu shine me yake sa muke ƙara jin daɗi suke ƙara ƙarfafa mana gwiwa muke ƙara sakan muku wannan sirri masu amfani yana da kyau idan ka gwada sirri ka yi magana cewa na jarraba na ga ka yi wa Allah godiya ka yi mana sai a ci gaba da amfani da shi hakan yana da kyau Allah ya sa mu dace Allah ya ƙara annabu daraja amin suma to insha Allah idan ba manta ba a baya na saki sirrika da dama game da bangaren caca idan kun kula a baya tun na su saki waɗannan sirrika bangaren kalanda bangaren lotu bangaren tambula da na dawaki eh, insha Allah dai kam idan ban manta ba ina tunanin kamar bangaren na dawaki ne ban taba saki ba to kuma shi ma insha Allah a yi kokari a jira shi ma yana nan tafi eh, insha Allah yana nan tafi da na bangaren bet neja duk na sassake insha Allah na bangaren kwallo to har kullun dai yanzu ma dai wanda na zo muku da shi shine na bangaren loto ne siri ne mai sauki siri ne mai saukin hada kuma siri ne mu jarabi a yi kokari a jaraba idan an jaraba a mana magana a tabbatar da cewa an jaraba abu biyayi a yi wa Allah godiya a yi mana yana da wahala bai da wahala wannan siri mai albarka insha Allahu ana samun kaucen tumfafiya ana samun kaucen tumfafiya idan ka samu kaucen tumfafiya sai ka zo ka daga kaucen tumfafiya sai ka je ka samu kitse na bakar akuya kitse na bakar akuya mace fa kenan kitse na bakar akuya idan ka samu sai ka zo ka cakuɗe shi guri guda tare da ainihin wannan kauce to insha Allahu ka kammala sirri to idan ka zo tashin amfani da shi wannan ana yin sani da daddare idan zaka kwanta bacci ya kasance ka gama komai tom sai ka zo ka ɗauki wannan kauce sai ka ɗauko gaushi sai ka ɗibi ɗan kaɗan sai ka zuba sai ka turara iya fuskar ka kun fuskanci abin da nake nufi ko iya fuskar ka zaka turara to insha Allah idan kai haka sai kai kwanciyar ka to wannan abu ne mai sauki a cikin mafarki a bayyana maka lambar da zaka je ka buga a'a lamba ɗaya ce a'a lamba biyu ce a'a lamba uku insha Allah za a fitar maka da lambobi tun daga guda ɗaya har zuwa uku za a fidda ma ya eh, haka sirrin yake insha Allah wannan sirri ne mu jarabi a yi kokari a jarraba insha Allah bangaren wanda ne muku alkawari shi ma zan sako shi bangaren na dawaki eh cacar dawaki eh, insha Allah shi ma za a kokari a sako shi dan ku amfana na kalanda kuma na sake su da dama insha Allah kuma an jajjaraba an ga abu yayi alhamdulillahi ala kulli halin an yi wa Allah godiya an yi mana to Allah dai ya sa mu dace Allah ƙara annabi daraja amin amin amin summa amin har kullum dai karamin almajirin naku ne abubakar sadiq umar wanda ake wa lakabi da sarki mai dabaru ga wanda yake neman tambaya ko wani abin da bai gane ba insha Allah sai ya tuntube mu a wannan lamba 081 six six one. six four six seven eight insha Allah sai a tuntube ma wannan lamba sifili takwas ɗaya shida shida ɗaya shida hudu shida bakwai takwas wannan lamba na sarki mai sadabaru kamar yadda ne muku bayani na faɗi kuma lambata. Abin da ba a gane ba sai a yi tambaya Allah ya samu dace insha Allah game da bangaren caca caca Allah hore mu da sadaka mu jarabai a kai insha Allah kuma za a sako ku dinga amfana Allah ya samu dace amin sun amin